ne ba na yi muku daidai gwargwado iko na a rayuwarku amma sakamakon jarraba ku in yi tashi fitowa sai dai na ya ɓaci ku tausaya mu muna ka yi haƙuri malam insha Allah za a canja za a gyara in Allah ya yarda karfi na riga ya ƙare yanzu ga tsadar rayuwa yanzu komai ya ta'azzara ka haƙuri baban Allah da za mu tafi ka haƙuri yanzu kike kuka? Me Wannan shine dalilin da yasa kika ga ina zubar da hawaye. Saboda karfin shi ya kare Babu abin da zai iya yi. Ni kuma tun lokacin da na gama karatu na na diploma ban samu aikin yi ba. Kin san cewa ba kasafi masu karatun diploma suke samun aikin yi ba. a ƙasar nan tamu. Haka ne, ki duba ki gani masu digiri ma a wannan ƙasar tamu ba komai ba ne. Kowane irin aiki na samu a yanzu zan iya yin shi matuƙa bai saba shari'a musulunci. Kin san Alhaji Mai Nage? Alhaji Mai Nage dai? Na san shi mana, ai babu wanda bai san Alhaji Mai Nage ba. To, akwai aikin yi a gidan shi. Mami, har yanzu shiru ko? To yanzu haka kake so a yi Jamil? Kana buƙatar ma'aikata ne daga wajena? Dole a samu mai aiki Mami. Tunda kin san kina da busy schedules na maganar kasuwancinki. Ai baka ɗauki hanyar da zaka sauƙaƙa min ba. Ka kori kowa, ka hana kowa zuwa. Dole in tsaya in yi aikin da suke yi maka. Tunda na san cewa ni dai ba za ka kore ni ba ko? Amma mu kin san ba zan zira ido in ga harkar kasuwancin ki ya tsaya cak ba to in ba haka ba ya kake so a yi jamil a nemo mun mai aiki wanda zai ci gaba da kula da ni ban zauna ba tun lokacin da ka riga ka kori shakur dole ne in zauna in yi maka aikin da suke yi maka ki haƙuri mu ni ba kamar laifi ba amma ma'aikata da ka sallama ka musu laifi ka tafka babban kuskure laifi ɗaya ake tak yi maka sai ka sallama mutum saboda sun ganni gurgu saboda sun ga ina cikin damuwa saboda sun ga ina buƙatar taimako a gurin wanda na fi shiga ta da komai shi yasa suke min wulakanci me yasa kake so ka ɗauko tunanin da ba wanda zai iya yi a cikinsu ka ɗauka ma haka ne wane ne ya kai ka gata a cikinsu wa ya kai ka samun soyayya irin tamu a cikinsu wa ya kai ka arziki da kwanciyar hankali da jin daɗi a cikinsu suna da lafiyar mobi suna jin daɗi suna walwala suna yin abin da suke so suna zuwa inda suke so a lokacin da suke so saboda ni sun ga komi sai an yi mini shi ta suke wulaƙaci to ne amfanin dukiyar kwanta da hankalinka sun samu maka mai aiki dukkanin su zuwa gobe sha Allah saboda mu samu sauƙi shi yasa na amince zan yi aikin nan baba ƙarfinka ya riga ya ƙare kana buƙatar wanda zai taimaka maka a aru saƙo wannan ba hakkinki ba ne abin da ya dace da ke da ke zaman gidan miji kuma ki biyayya a gare shi kuma me mutane za su ci a halin da muke ciki yanzu ba za mu duba maganar da mutane za su faɗi ba halin da muka tsinci kanmu a ciki shi za mu duba ka yi haƙuri malam ka ba ta dama ta yi aikin nan ko za ta samu maka sauƙi shikenan na baki izini ki je ki aikin amma abin da nake so da ki rumu a duk abin da zaki ki ji tsoron Allah. An samu? An sanar da mai aikin yanayin aikin da kuma haƙurin da zai yi? Ban gane ba. Kana nufin ka ce mun mace ce? An sanar da ita kuma da haƙurin da za ta yi? An faɗa min tun daga farko har ƙarshe. Kuma kin gamsu cewa aiki ne irin na mata? Ƙwarai da gaske hajiya. yawancin aikin gida ya danganta ga mata ne an gaya miki halina an faɗa min amma ban gamsu da hakan ba na fi gamsuwa da abin da idona ya gani duk abin da suka faɗa miki a kansa gaskiya ne in ma kika karo da wa'yansu masu jin nauyinki za su iya ɗauke miki wa'yansu halayyar shi ba shi da daɗin zama kuma gashi da takurawa gashi da saurin fushi Ina fatan duk sun faɗa miki. Kuma baya afuwa. Da alamun kin san shi da yawa. Kuma a haka kike tunanin za ki iya rayuwa da shi? Rayuwar neman halak tana da tsananin wuya. Haka duk wata tafiya tana da nata yanayi. Na ji a raina zan iya jure iyawata in dogara da kaina ba tare da wani ya taimake ni da komai ba. Ina so in sutura kaina da kyakkyawar sutura ba tare da haramci ba. Shikenan wannan shine Dr. Nazir abokin shi ne tun suna yara kuma likita ne. Za ki anshi nan shi yanzu saboda idan Jamilu ya tashi babu lafiya wata rana haka shi za ki kirawo. Yana zuwa ya duba shi a sati sau uku. Mun gode ɓata naima. Haka ake bacci a ɗaki da fitila a kunne? Me yasa mutane ku don kun ga lafiyar ku kalau sai ku riƙa mai irin wulaƙanci? Ka yi haƙuri, na ɗauka za ku yi ban kwana ne da hajiya. Don haka na bar maka fitilan a kunne bai kamata in baka a duhu ba. Amma da Allah ka yi haƙuri. Ko kuma jahilci da rashin ilimi ba? hello gani na kuma kamar yaya Ga Allah malam kai haƙuri an kira ni zan koma ga nufa Na ɗauka aiki kurma ce, shi sa na ƙyale ki muga ko za mu iya kwana a haka. Kai haƙuri, me zan yi ma? Ruwa nake so in sha. Ruwa? Eh, ko bai kai matsayin da zai hana ni bacci ba ne, ko kuma bai kai matsayin da zai iya saka na cikin wani hali ba. Ya kai, Gaskiya Rahina na fara sarewa. Gaskiya na fara sarewa. Ban sare ba yanzu amma na fuskanci idan za a ci gabar tafiya to zan sare. na bai kai fruit geji ba, ba zan iya jura komai ba. To shi kenan ba komai, insha Allah. Assalamu alaikum. salam. San da dawa anti. San da zo, Ya karatu. Alhamdulillah. Anti, daga gani kin wahala, kuma saboda mu kika shiga wannan wahala. Insha Allah ne da Kabiru ba za mu ba ku kunya ba. Ba komai Rabi. jarabawan ma dauka kuka faɗi na san ba da gangan ba ne amma dai alhaji tun da yanzu dai ka dawo ai ba za ka koma nan kusa ba ko eh to zan fita but abin zai zama very brief ba daɗewa zan ba kuma eh zan je nan shan Tigers ɗin nan wajejen da China and Co. Ina da mitin da wasu business partners ɗina ne, kin gane? ma gaskiya alhaji gaskiya baka damu da halin da yaron nan yake ciki ba ko kuma baka damu da mu ba kwata-kwata a cikin gidan nan da ka da da ka tafi in ba a fita ana harkokin ana gudanar da al'amura za a iya ɗaukar nauyin gidan gaba ɗaya da iyali da ma shi da yake wannan abubuwan eh? ai ba wani daɗewa zan yi ba salamu alaikum alaikum salam sai zama kamar wani izgilanci ko kuma rashin godiya Allah ma dai gaba daya ka gane baba suna da kafa suna yin motsi suna yin abin da suke so a lokacin da suke so saboda haka kaga kaga ka daina faɗa haka wannan sai zama kamar wani kishi kake yi da su ko kuma ma rashin godiya Allah duk irin abin da wani ke samu babu abin da ba ka samu abin duk da mai kafa ike da shi ba wanda baka da shi duk ƙasar da za su je kaji ne kuma kake nema a rayuwa haba ba ka so na baba eh? ba ka so na ba na son ka duk irin abubuwan nan da nake maka duk abin da kuɗin da nake kashewa kanka ka dubi ka cewa ba na ka. mu sau? na'am ki zo ina son ganin ki ba a tashi ki zauna mana Roma sa'u zauna sosai magana za mu hmm? a matsayina na ya mace na san akwai ciwo irin abin da jamil yake yi miki Mm Ba a yi min komai ba hajiya. Kar ki ɓoye min komai domin Dr. Nazir ya gaya min komai. Ba komai hajiya. Akwai komai don yana daga cikin ciwo na. A yi wa mutum abu ya kasa furzarwa. Ya bar shi a cikin ran shi saboda ba yadda zai yi. Na san kina yin shiru ne saboda kin gamsu za ki iya zama da shi ta kowane hali. Ba komai hajiya. ban kalli hakan a matsayin damuwa ba ko ɓacin rai ni tausayinsa ma nake ji kamar mu nan kenan yadda muke tausayin shi da ni da mahaifinsa shi yasa ba ma iya taka mai birki ko kuma mu dakatar da shi daga yin wani abu mara kyau Allah sarki na gode Roma sa'o saboda haka nake so ki ƙara jajircewa ki yi haƙuri saboda Jamil ba haka yake ba. Insha Allah zai canza. Ba matsala hajiya. Insha Yi hakuri don Allah bari na amsa wayannan. Amma alaikum salam. Rahina, lafiya lau wallahi. Da Allah ki dan yi hakuri ina kan aiki ne zan kira ki idan na gama. na gode sai na kira wannan ya kamata ki san cewa idan kina tare da ni aiki na yake yi ba lokacin ki bane kai hakuri dan Allah ba zan sake ba gashi Bakamazsan je gida. Sai da safe. sabe. ta shi lafiya. Ah, como want ana ta fama da walhalu da jamilu ko? a'a ko kaɗan yi an ce labarin zuciya a tambayi fuska ai dole a gane akwai damuwa a tattare da ke ni a hajiya wai nawa ne ne albashin na ta nema gaba ɗaya dubu arba'in ne arba'in ko? Eh, to ina ganin bari a mai da shi dubu ɗari Mm, daga wannan watan insha Allah na gode Allah ya saka da alkhairi amin amin Ruma sa'u bayan hakinki da za a biya ki ki tuna fa wannan aiki akwai tarin lada a cikin shi amma ki ƙara yin haƙuri ƙwarai da gaske Allah ya miki albarka amin insha Allah zan yi tafiya ah, gobe na gode Alhaji da Hajiya Allah ya saka muku da alkhairi zan je gida magarba ta kawo kai to babu laifi Allah shi albarka iyayensa mutanen kirki ne wannan shi ne ya tabbatar min da cewa ba mutumin banza ba ne to amma me yasa yake yin abubuwan da yake yi rahina kenan duk mutumin da yake da lafiya kwatsam ya zo ya samu kansa a cikin nakasa to sai sa'a a kiga bai shiga wani canjin yanayi na rayuwa ba amma kina tunanin hakan shine canja mishi rayuwa kenan haka shine tunanin saboda kuwa idan kika shiga falon gidansu za ta ga cewa hotunan shi ne a kafe da ɗakinsa kuma yana murmushi ya yi rayuwa ta farin ciki da jin daɗi a baya Allah sarki Allah ya gyara al'amarin Amin. Bari in zo in tashi in tafi in kwanta in dare ya yi. Tun yanzu? To Allah ya tashi mu lafiya. Sai da safe. To sai da safe. ke wuce irin wawuya ce mara hankali kai haƙuri don Allah ya isa haka duk da irin halinka mara godiya ga Allah saboda ka samu matsala a rayuwanka ka san babban matsala tun da baka san daraja ɗan adam ɗan uwanka ba ka wulakanta ni ka musguna min ka muzanta ni ka cutar da ni tare da abokan aikina da suka maka aiki a baya ka samu gata maimakon ka gode wa Allah tare da iyayenka ta hanyar kyautatawa bayan Allah sai iskilanci ta wannan hanyar za ka saka musu wasu na na irin yanayin ba su samu gatan da ka samu ba sai sun yi bara za su samu abin da za su ci a cikin bakinsu saboda kana da kuɗi baka san ɗan adam zai iya maka ba a rayuwarka zan jura komai amma ban da duka saboda ni ba jaka ba ce saboda Allah ya ni talaka ina aiki a ka sai ka ce za ka doke ni na barka lafiya ba zan iya yi aikin tare da kai ba jamil lafiya na zo daga wurin nan kaca-kaca haka kai kuma kana ta kuka ina ruma sawo ta tafi ta tafi ruwa baya tsami ban zami kai mata rasa ba ta inda zan fara ya haƙuri je kuka kai haƙuri Me kake cewa? Ku kira min Ruma. Baka da nambar ta ne? Ai na ɗauka ka sallame ta kamar yadda ka faɗa min jiya. Ni ban sallame ta ba. To me kai mata? Matsala muka samu. Me ya faru? Yanzu duk haƙurin yarinyar nan sai da ka san yadda kai ka kore ta, Jamil. Hajiya, don Allah ne, ba na son tarin maganar nan. Nazir ya san komai, ki tambaye shi zai miki bayani. shikenan zan tambaye shi yanzu ya kake so a yi ku kira min ita saboda ni na kira ta da wayata ba za su ɗauka ba Salamu alaikum. Lafiya lau, amma fa ba kalau ba. Wai me yake faruwa ne kwana biyu bin ganki kin zo ba? ai na ɗauka cewar jamilu ne ya halin nasa haka ne yake ta damu na sai kin zo sai na kirawo ki to don allah da annabi ki yi haƙuri ruma sa'o kin ji ki zo hajiya ni fa har yanzu mamakin kiran da aka yi min nake menene abin mamaki a ciki saboda tunanina na ɓata maku rai zancen gaskiya ruma ko ni ce a matsayinki ina aiki a ƙarƙashin mutum ya yi amfani da wannan damar ya ɗaga hannu ya ce zai dake ni gaskiya zan ban mashi aikinsa da haka ne ai ina ba yi miki adalci ba kuma dr nazir ya mun bayanin komai don haka ki kara yin haƙuri ruma sa'u to yanzu me yake so ne mashi hajiya watakila akwai wani dalilin da ya sa ya damu da ya ganki yake neman ki amma ni ban san menene dalilin ba sai dai kuma ki shiga ciki mai yiwuwa zai iya sanar da ke kuma ban ga ya damu da neman ki ko kiran ki da wani fushi ba ko akasin haka ki shiga daga ciki sai ya gaya miki koma menene ko? السلام عليكم Karo na farko a tarihin rayuwata da aka taba aikata abin da ya tsaya min a zuciya ya daɗe yana min yawo. Na san ba wannan abin bane ya sa ka sa aka ɗauko ni har gida. Haka kuma ba wannan dalilin bane ya sa ka uzura sai ka gani. A iya tunaninki menene yasa na uzura sai an kawo miki dalilin shi ne baka samu damar yi min abin da kake so kai ba kamar yadda ka wulakanta sauran waɗanda suka maka aiki a baya ba ta ɗaga min yatsa ba a rayuwata kuma ba a sa in sa da ni sannan iyayena ba su taɓa min tsawa ba tun da nake tare da su amma abin mamaki sai shi kin faɗi kalaman waɗanda suka daɗe suna min yawo a kai kin san me hakan ya jawo sai ka faɗa so nake na san menene shawararki game da yadda zan riƙa gudanar da rayuwata shawarata ita ce in tunatar da kai wasu abubuwa da wasu ba za su iya ba suke shakka da tsoron faɗa maka da za ka daina irin waɗannan halin da kake yi a yanzu to da ka fi jin daɗin rayuwarka kamar ya kenan baki san irin raɗaɗin da nake ji a zuciyata ba idan na ganni a zaune baki san irin damuwa da take damuna ba sai in ji na tsani kowa sai in ga kamar kowa dariya yake mu ina da gata ina da komai babu abin da na rasa amma wannan matsala ita ta tsaya min arena da za ka bani dama da na taimaka maka ka cikin halin da kake a yanzu ka kamance kamar da na faɗa maka a baya akwai wanda suke da irin yanayi naka ko kuma suka fi ka amma babu yadda za su yi kafi su komai kafi su gata me yasa kake fishi da abin da Allah ya ɗora maka me zaki yi min wanda za ki dani daga cikin damuwar da take damuna abubuwa da dama idan har ka bani damar na baki dama. Bana kallon films za ka fara anya ko ba bato lokaci bane kuwa ina daga cikin tarin abubuwan da nake so na sanar da kai za su canza maka tunani sannan kallo yana sa nishaɗi a nan za ka ga wanda ya fi ka tsananin rayuwa ko kuma ka samu wanda ya da taka. lokacin za ka ji cewa ashe kai ɗan gata ne don haka kallon fim yana da matukar muhimmanci Allah ko? mace. Ka gaya mata kawai. Na gode Ruma da irin kulawar da kike yi wa Jamil. Na ga gaba ɗaya ya canza ya fita daga cikin kuncin da yake ciki. Ba damuwa hajiya, aikina ne na kula da shi. Allah ya miki albarka. Amin. Zan tafi gida sai da safe. To Allah ya ba mu alheri. Na gode sai da safe. ke zuci ke ambato hako da yaushe ta saba babu zato kin yi min naɗin sarki a soyayya gida za mu aji ki ko? Na ɗauka sai mun je gida ka shiga ɗaki. A'a, karki da mu. Nazir yana gida yana jira na. To kenan sai na sauka a gida. ina sauraron amsaki salamu alaikum sannan ruwa yawa sun dai ya gida alfiya kala kuma adalla kanina ne sunan shi kabiru ya karatu alfiya kala to ma adalla ana da yin kokari ko to ga wannan ka dan sha ruwa ko to an gode yawa to sai na jiki Anti na da bako. Bako kuma? Eh. Assalamu alaikum. Amin wa alaiki assalam. Roma sa'u. Na kai wajen minti talatin ina jiran ki. Na ga kin ƙara ƙiba kin ƙara kyau. Dr. Salis, me ya kaka cikin gidanmu? Na yi mamakin jin ta yaya zan iya soyayya da kai ta yaya keke zai kwatanta da jirgi ta yaya ƙwarya za ta hau kan dutse rayuwata da taka ba za ta taɓa zama ɗaya ba saboda yanayin inda na yi tawa rayuwa jamil ka bar ni a matsayin da nake idan har kai mu haka to ba karamin adalci kai min ba ruma kina sona ki mana ba ta da muhimmanci a wajena har yanzu ki bani amsar tambayata ba ina son ka amma amma me amma babu wata rana da za ka iya bambance tsakaninmu ko gori ko wani sanadi da zai sa ka wulakanta ne kuma kai ma alƙawarin ba za ka rabu da ni ba babu wannan magana kuma na tabbatar miki da yiwuwar hakan sani zan dan baku guri ke da dr salisu watakila akwai yan magana da za ku dan tattauna akan dan laifin da ya zo biku ne ya ji daga bakinsa ni zan shiga ciki to baba na gode ina fata ba tsotsai ne ya sake dawa da kai ba bahaushe ya ce kin tafiya dawowa kuma tsautsayi a baya sa mutum ya dawo wuri da zaka hanzarta san da ni dalilin da ya kaka gidan nan to da ka sauƙi mana da ke cikin zuciyata so muke yi roƙi yafiya da gare ki akan abin da suka faru tsakaninmu da a baya sannan kuma ina so mu shimfiɗa sabuwar rayuwa daga nan har ƙarshen rayuwar ka makara ban gane na makara ba saboda na miƙa wani zuciyata da ragamar rayuwata har illa masha Allah Ruma Sa'u ba za ki iya rayuwa da wani ɗan namiji ban bani ba kar ki yaudar zuciyarki doctor na riga na gama yanke hukunci don haka kar mu ɓata maka mu lokaci me kike so ki ce ka fita daga cikin rayuwata ka nisanta kanka da ni har abada kinga tarihinki ba zai iya taɓa guguwa a cikin rayuwata ba kin ji ko kuma duk inda zaki je sai na rika binki sai na rushe gwamnatin duk wani ɗa namiji da zai shigo rayuwarki zan rayu da ki ya na gaba babu abin sosai menene fa na ga irin walwala da kike da ni da irin sakin jiki da murmushi da yake min duk babu a tattare da ke yau lafiya ba ka lura da hakan ba ne to akwai abin da ke damunki wallahi babu wani abu da ke damuna ya kamata a ce yanzu na kai matsayin da zaki iya gaya min duk wata damuwa da take ki a rayuwarki babu komai ki gaya min ko da ko so ɗaya ne gashi na ƙoshi ba zan sha ba kuma zaki ki iya tafiya gida me kake bukata a wajena doctor dama sake bari na shiga rayuwarki ana dole ana dai haƙuri idan mutum ya ƙi haƙura za a mishi tilas ne ke dai zan miki tilas saboda na san cewa kina sona kuma ina san ki idan kika ƙi amincewa kuma zan biyo miki ta hanyar da biki taɓa tunani ba Duma? Lafiya? Me yake faruwa ne? <laughs> Ba komai. A cikin ba komai akwai yawan tunani? A cikin ba komai akwai yawan damuwa da kasa magana? A cikin ba komai akwai takurawa kai? A cikin ba komai akwai hana kai sukuni da rashin magana a cikin ba komai akwai kuka me yasa ke take ba komai din ta zo a haka ki faɗa min menene yake damunki ki saboda idan baki faɗa min ba zan ɗauka a kaina yake wannan damuwar ba saboda kai ba ne ba ba na so ta damuwar ta zama taka rashin sanar da ni shine damuwata ya kamata ki faɗa min menene yake damunki ko zan iya zare ki daga ciki kai haƙuri kin san zan iya zare ki a cikin rayuwata kuma idan nayi hakan babu wanda zai zo ya ce min nayi laifi irin wanda na aikata a baya ko wato ke kin iya kutsawa rayuwar mutum kenan har ya baki labarin rayuwarsa ya baki dama ki canja shi ki shiga cikin rayuwarsa ya saki jiki da ke har ya fara son amma ki gaba ɗaya ashe ba haka bane a cikin rayuwarki dama haka soyayya take idan ku haka ne ba na so na saka a cikin damuwa ne rashin saka ni a cikin damuwarki shine zai zama damuwata zan baka labari na ina da aure mun yi auren soyayya da dr salis muna matakar ƙaunar junanmu kamar ma ɗaya kanmu san da aiki yawa sani. ya kamata dai ka ajiye game ɗin nan an yi game ɗin nan zan iya barin shi ko yanzu dole ka aje shi ni bana so alsa ya kama ka bari in je in kama ka ka sha sai ka ci gaba ko lalle wannan likita ya samu likita mai kula da shi kwarai kwani ne likita ce domin a cikin bautar aure har da kula da lafiyar mijina to na kin ci gani to in ban ji da kai ba da kaga bari in ji in duba abinci a kicin ka ya kone ya kamata ruma na'am akwai magana da kike son ga miki dama na baki amanar kaina ki kula da ni ni ma na karba <laughs> Da na kira sunan ki da shekara ɗaya da kika yi ba kenan sai nake tunanin cewa kin manta da ni in shafa shekara uku ina soyayya da kai sannan kana ka yi mamakin gani na ko wannan kuma wace ce cousin ɗinsa ce cousin ita ce cousin ɗinka ce amma ban santa ba lokacin da kai auren mu tana ingila ne tana karatu kwanan nan ta dawo wannan ita ce matata hudu sa'u <clears throat> ruwan sa'u kilima kenan san da zuwa surkata sannu amaryanmu amma fa amaryar tamu kyakkyawa ce abinci bawali kuma ba jiya masa sau uku ina yi to shi kenan akwai ah, test zan sa ah, zan rubuta sai a yi maka in so kuma zan baka wasu magunguna za su dan taimaka That's Kilima, ya kika biyo na a ofis kuma? Kewarka nake yi, shi sa na gaba zan iya jurewa ba, na zo ga na ganka. Amma kuma kin san zan dawo gida ko da kin jira na yi. A gida, ka san kai ba nawa ne ba, ka san da haka. Wannan shine dalilin da ya sake gana ba ta izini ta je unguwa saboda mu samu lokaci tare. Gaskiya? In ya ne kawai ka tashi mu kuma yanzu. to mara kunya fi tsararriya wacce bata san martabar aure ba yau zaki bar gidan nan me haka abinda idan ka ya gane maka na ce yau zaki bar gidan nan ka tsaya kika kafe da idanuwa sai ki je ki da shi dan da shi kike da matsala ba da ni ba ni kamara an mare ki ɗan. To ina so. Ka zaɓa ko ni ko ita. Na zaɓe ta. Ki je na sake ki saki da. Saki saki ɗaya? Bayan mun rabu da shi, na da gidanmu. Sai na nuna iyayena cewa laifina ne. bayan na ba su takardar sakin da yamma. daga nan mahaifina ya yi bakin kokarin cewa ya ga na koma gidan dr salisu amma abin ya ci tara sai na ɗau haƙuri na koma karatuna a nan na ji na yi ong na a polytechnic na yi miki alkawarin aure idan har kin amince rumsa me yake faruwa ne ba abin da ke faruwa a ajiyar ku dai ka kara yi mata halin ne a'a ba abin da ya faru rayu da ke san mace ba ke abadan da himan rayuwa da ke rayu da sama zama ce in ke da soyayya zuciya kin kawa sassan jiki sun zayyana ba na zancen kowa sai ke hakan soyayya na kamai da kauna na yi nisa ta ya zan joya da kamar wuya hace na ki zan shaji kance da so na kasance ba ne giya ta sanke ɗinka nisa zancen kishi da ke ko a bacci mafarkin kishi da ke rayuwa za ta yi kyau amma da ke ban yi zato ba domin na saba da ke soyayya ta juya ta zama ciwon zuciya dariya bari sai in ga ki masoyiya walwala ta kare na rasa aminiya kyakkyawa hanyar fashe rai ta sanya sa'a da Allah ya sa masa sa'u tana son ka kaga komai zai zo mana da sauki haka ne amma soyayya farko tana da tasiri a cikin zuciyar mace musamman ma idan an kai ga aure jamil kenan to abin da zaka duba shi ne wancan zaɓin iyayenta ne kai kuma zaɓin ta ne kaga ai abin da bambanci ko zumuncin mu da kai ya sa idan ka ya rufe Kan ka tsaya tsayin daka ka ga abin da zai faranta min rai na gode nazir wannan kai ne ka koya min domin kai kai ta ɗawainiya da ni ka sa mahaifiyarka ta biya min kuɗin makaranta gashi yanzu ni na zama likita Ka ga kwai dole ne ma in kula da kai to mai sa'o dubiyan da kika lalace dukkin bikin rami halin da na tsinci kaina ne a ciki ya janyo haka to ki fito ki gaya wa mahaifinki abin da ya faru a zaman auren ku mana har kuka rabu ba zan iya tunkarar mahaifina da wannan magana ba domin ku ina jin kunyarsa ina jin nauyinsa Rumai sa'o mijinki na aure ki kama shi da tsohon budurwar shi akan gadonku na aure ki magana ya da keki har da takardar saki kuma bayan shekara da shekaru ya dawo ya ce yana son ki me zai miki a rayuwa barka dai barka ba da kai nake ba da shi nake yawa barka dai jamil me nake ko ko zan isa ninka? ka sunana dr salis ni ne mijin ruma sau oh tsohon mijinta ne, ko koma dai menene mu je a haka me yasa kake so ka saka kanka a hurumin da ba naka ba to ai duk hurumin da ga mutum ya shiga kaddara ce ta kai shi kuma babu hali ka ce ba hurumin sa bane saboda Allah ne ya riga kai shi wannan mutum kar ka manta fa musaki ne kai kana ganin zaka iya ja da mai lafiya to ai ina musakin da tayar maka da hankali kage da lafiya ta kalo kenan da sai in fita take ka kai malam da za ka zo ka dinga gaggawa mutane ba ga maganganu tun farko na gaya ma cewa ba magana ka bace wannan kaga tsaya tsaya bashi ba ba dai magana bace gidan ta yazo ina jin ka ina so in ja kunnen ka maka gargadi ka fitar da harkar matata idan ba haka ba kuma za ka sa kanka a yanayin da zai dame ka ni kuma yana so in baka shawara ka haƙura ita in baka Ruma sa'u, don haka muka baki lokaci ko kafin wannan lokacin za ku iya daidaita tsakaninku da ke da mijinki. Shi yasa muka so mu ji komai daga bakinki shi kuma muka kirawo shi don a yi komai a gabansa. A me za ki ce yanzu? Baba ku kuka haife ni. Kuka man gata a duniya. Duk hukuncin da kuka yanke a kaina, na yarda da shi. dakta yanzu me kake so a yi so nake a mai da auren mata da ake. to kin ji ke me shawara ki anan na baba na san wannan ba hurumi na ne kuma zan shiga hurumin da ba nawa ba yaro maisa ba ta son koma gidan dr salis saboda ta kama shi ne da wata a aurensu saboda ban san dalilin ka na cewar ba zai auri Roma sa'o ba kuma a sanin da ne wa Jamil mutumin kirki ne don lokacin da muna makaranta da shi lafiya lauya ake ciki kai kullum kana tafi kana karatu to ga laifi na ka san abin da ke gaban mu fa a to ai na ga inda fatima na nan gaskiya suna bala'in karɓar wuta sosai ba wanda baya karɓar wuta a najeriya musamman sarake gajere shi ya kowa shanta ko kai sarake yana karɓar wuta ake da bari kawai yana ganin ka zai ce ɗari biyu kai eh kai ba ga wani kyakkyawar yarinya ba kai ka ga kyau ni ban ga kyau a gurin ba ka tsaya kai abin da ya kawo ka makarantar nan fa haba duk wanda ya kalli wannan ai ya san kyakkyawa ce to ni kaga budurwata ko ba gaskiya ba eh. kaga ina zuwa kai malam ya ne me haka ka dawo hayyacin ka mana kaga mace duk ka ni dai zan tafi aji ka san ina da test sai ka shigo to shikenan yawwa wai wannan weekend din ina ya kamata a ce mu je ne ai eleganti za mu je mu yi flange mu ji daɗi wai ku ba ku da wani tunani sai dai eleganti abokina mu je wata restaurant mana ba wata restaurant ya kamata mu je ba bari mu ga ya kamata mu je bristol palace shikenan bristol palace ya kamata mu je wai me yasa tunani na iri ɗaya ne ni da ke gaba ɗaya measurement ɗin mu iri ɗaya ina ne bristol palace kuma idan tunanin ka ya kai wurin wata rana za ka sani kai jimana kai waye baka dama zuwa ka kwalla ɗaya daga cikin mu kira a nan wurin suna na jamilu mai nage kuma na ga budurwa ce kuma kowa yana da damar da zai mata magana ce yana santa shi sa na zo ne mata magana to ji kan mai nage amma dai ka san wannan mallaki na ce ko ni kadai ne nake da sai a kanta in ce a yi ko ko a bari ko ba haka ba haja ta ce daga ni sai ke dole <laughs> to shikenan mu zuba mu gani ni ko kai sai an ji mu wannan ma baya bada ya dan taba ba kike ji wannan da Allah wai ni zai zo wai ya kalla wai ya ce wai yana son ganin ki da gaske ne dan gidan Alhaji mai na gini wa ya sani ƙarya ne kallon dangi ne ko ba kawa ni fa abin da na gani wallahi bakina ba zai iya faɗa ba me ya faru ikilima na gani sun shigo tare da jamil jamil mai nage ya yi kyau a ina ka gansu tare na ga sun shigo sun yi fakin sun shiga cikin kafteriya to wallahi sai gaskiya ni ban ji daɗin abin da kai ba don me za ka yi haka akan mace ni ba wai don ina soyayya da ita ne ya sa ni haka ba ba na so in ga ana cin mutuncin mace shi sa duk inda naga ga za a ci mutuncinta wallahi sai inda karfi na ya ƙare naji amma dai ka san ko ba komai ya kamata ka kiyaye mutuncin gidanku ko haka ne insha Allah ya mai jiki ya maganar ba labarinsa sai sako da ya turo min yake cewa in jira sakamako dalilin haka ne ya sa zan bar makarantar da magarin gaba to Allah dai ba laifi a lafiya kalau zan so dai mu zauna dai mu tattauna ni da wance kai da abokinka mm, yawa alhamdulillah to abin da nake so ya kamata da Allah muna so mu ji daga bakinka shin da gaske kana son Roma Sa'u Alhaji wannan tambayar da kai mun gaskiya mai tsauri ce zan ba da amsa amma akwai wani dan labari da zan sanar da ku tukunna mu ba labari muka zo ji ba ka faɗa mana abin da aka tambaye ka kawai ka dakata saurara ba na son sake jin bakinka right lokacin da na rabu da ruma sa'u sai muka ci gaba da rayuwa da ikilima ƙazamar rayuwa ba aure a tsakaninmu amma mun ci gaba da rayuwa kamar mata da miji kin gama gudun naki kai kuma waye mallan dakata wannan ba magana ka bace ido da nake yi domin ta ta sani lokacin da ya mata haka sai aka samu aka kama shi aka je police station a nan ne yake bayani yake gaya mana cewa shi tsohon saurayinta ne amma sai ta juya mai baya ta koma ga wani hakan yasa ya sa motarsa ya buge saurayin nata ita kuma ya ci alwashin duk lokacin da ya haɗa ita sai ya ɗau ya sunansa sunan shi bila bila ƙwarai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya me faru ai shine wanda ya bige jamil da mota ya sanadiyar koma wasu gurgu jamil ne dama saurayin nata ikon allah ai ta ma'aiki alaki na ne kama ta saboda cewa ta babu abin da za ta yi da musaki da ƙarshe ka kwantar da hankalinka idan ka ganta yanzu a naira ma ba za ka karɓe ta ba shi kuma halin da ake ciki yanzu yana birsin shi bila ɗin to ehm, magana dai ta zo ƙarshe kuma ku biyu zan gaya muku abin da ba ku sani ba salamu alaikum. Alaikum salam Dr. Salisu. Bismillah habaisu. ana zaci ka afaka ka abin a yana jin kiranka na ce barin garzaya a zo da sarki haka ne to alayi halin a san mutum tara yake bai cika goma ba kun rabu kuma yanzu baka san halin da take ciki ba na assignment ɗin inda nake so in baka ga Allah kaɗan bincika mu tabbatar da me hakikanin abin da yake tattare da ita don gani da soyayyarta da wannan yara ba da mu alhaji in Allah ya zan iya bakin akwai abin da zan bijiro musu da shi na san cewa wannan za ta suna neman aurenki idan kin amince sai ki faɗa a gaban kowa ya ji har abada mutuwa zo ta raba soyayya da ke zana yaya <laughs> ah, ina ganin ai labarin zuciya a tambayi fuska ai ai magana ta zo ƙarshe eh ai sai dai a mana addu'a kuma to sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ربنا تقبل منا انك انت السميع سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله mutuwa za ta thank you <laughs>